wannan kuma in Allah da shine kaset na 473 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi albarka littafin Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi sai ku dan ja su bayani taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azata mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jima da sauraron mu ne da gidan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya le Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Albani gina don manufar da awasa da fatan Allah yi da nufi kafin fa karatu akwai tamboyi kamar haka Malai na hukuncin jinkirta ramuwar azumi har zuwa wani Ramadan ma'ana kamar da wanda ya sha azumi ko don rashin lafiya ko tafiya ko kuma saboda lalura al'ada ta mata to wannan a za a ce ya yi saɓanin abin da yake yafi duk da wasu malaman suna gan cewa laifi ne mutum ya jinkirta yin azumin har sai wannan lokaci ɗin saboda Allah ce fastabiqul khairat Allah ce ai rigirgin aikata alkhairi to a shari'a ta baka uzuri a ramadan ka sha aka ce bayan shi karama to kuma dan me za ka ringa sha wani sai aka ɗauka wannan akwai sakaci a ciki amma sun da Allah bai nassanta ba cewa da wa fa'iddatun min ayyamin ukhar arama a wasu kwanaki kuma zo mutlaq dole a bashi a mutlaq yana na abu dan shi sai an samu dalili karar da iyakance faɗin aya din da haka idan mutum bai jinkirta Ramadan ba har zuwa wani ramadan amma ya yi kafin ramadan ɗin to shi kenan ya yi shi azuminsa ya yi kuma an samu kamar na sha tana cewa manzan Allah ana biyo ta bashi na azumin ramadan ba ta samu ta rama sai a wannan wata na sha'aban ina fatan fahimta a malamai suka ce to kaga a dunkule ba zai a ce sha ko da azumin nafila ba ta yi ba dole tana ɗan wasu abubuwa din, kuma annabi na kallonta ai ba al'ada take duka shekarar ba da haka babu laifi idan mutum ya jinkirta sai dai ya yi saɓanin abin da fi da a ce zai marmaza ya rama abin da ake mai to da ya fi kyau ya fi kusanci da abin da shari'a ta kwaɗaitar a kan shi na marmaza a yi aikin alkhairi amma wanda ya jinkita bai laifi gaskiyar magana kenan insha Allah ta'ala sannan wata magana da ake cewa to kuma in Ramadan ya zo bai rama ba har zina yana nan a sakacin shi ne kawo Ramadan ya zo ina fatan fahimta to wasu kan ce wai zai bada kafara babu dalili wannan kafarar za a bayar a ce wai dan baka rama azumi ba sai don azumin ya zo to sai ka ringa da abinci kwano ɗaya ko mudin nabi ɗaya wannan babu dalili a kansa wannan azumin da ake bin ka bashi shi ne ake bin ka bashi sannan mun faɗa abin da shari'a ta kwaɗaitar shi ne a maza a rama kai ma a hankalinka in ka tsaya ka lura kai maza karaman ya fi saboda rayuwa ka iya mutuwa ko ka rasu za mu ji kun ga a karatun da muke hadisin nan daga cin karatun da yake kantar da mu shine mene jin takaicin bushewar rashin in wani abin alkhairi guje maka ka ji takaici wata ibada ta kauce maka ko baka yi ta a lokacin da ya kamata ba zai kai takaici wannan sabai tare da manzo Allah suka bacci da aka tashi suka koma suna tambaya to mu laifin da muka me zai zama ka fara da kaza da kaza da ce ku ai ba ku laysa alan alan na'imi tafridun ko ma an auka ma qal babu sakaci akan ku amma su suna mene suna jin ciwon me yasa ba su ta a wancan lokacin nata ba to wanda ya samu bai abin nan ba kaga yana jin ciwo bai shi a lokacin ba bai samu ya ramadan din ba to kuma wata ya kare. azumi ya ƙare kamata sai marmaza ya nuna himmarsa akan wannan ramuwa ɗin in mace ce ta marmaza ta nuna himmata akan wannan ramuwa ɗin sai fa inda wani dalili za a iya kalla to wannan kuma daban tambaya ta biyu malam me malam ko yawan yawan kallon mata ana azumi na da tasiri wajen ingancin azumi inganci ko ko lalacewa <laughs> ina ba ta fahimta to in ce yana da tayi wajen ingancin azumi aka ga taya ta kallon matan kenan <laughs> Allah ya samu dace abin da nake fahimta shine shin kallon mata azumi mutum na azumi yana yana yana tasiri wajen rage lada da lalacewa azumi ina jin abin da ake so a tambaya kenan ko to magana gaskiya dukkan abin da yake haramun ne yana illantar da azumi ina fatan fahimta dukkan abin da yake haram to yana ilimtar da azumi kallo magana aiki wanda shirya ba ta ko da makaru yana haifar da matsala ina fatan fahimta da haka kallon mata azumi ko kallon maza don aka yi wucewa kallon mata don su aka fi kallo ko to amma fa yadda aka hana maza kallon mata haka ma aka hana mata kallon maza su ma fa aya ɗaya ce daga wannan sai wannan ina fatan fahimta qul lil mu'mini yaghuddu min absarihim ana gama ta ce qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna duka ɗaya ne to duka suna abin nan suna da illa gaskiya hatta kuma wanda ake kalla a fina-finai shi ma dishigen wayannan eh, tafiya ɗaya ce da haka mutum zai iya raunta azuminsa ko da a ce azumin bai kare ba amma watakila kai azumin da rabin lada ko kwata ko ya zama ziro ma ya gama azumin amma duk ya bar da shi wajen bata wajen haram da kallon abubuwa da abun da basu dace ba Allah shi kiyaye to zamu kuma cinka ta mun ba manta ba muna babu qada'il qada'il fa'ita wa kayfiyatu qada'iha babu qada'i salatil fa'ita wa kayfiyatu qada'iha anan muke mun kanto hadisi a babin mun zo kan hadisin Imran dan Hussein Allah ƙara masa yarda na shi ma tafiya da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun cewa ba su ma sun yi bacci aka tashi sai na Umar ya ringa yin kabar bari har manzon Allah ya farka annabi ya ce su bar wajen suka bar wajen aka yada zango aka yi sallah annabi ya hangon can ya ware gefe kira shi ce me yasa baka yi sallah ba ya gaya mai cewa to ai shi na da janaba ne annabi ya ce mene ya je ya taimama ya sallah haka nan anan muka kwana kun sa alama ai ko yace summa ajjalani fi rakbin bayna yadayhi haka ne kun ga wajen summa ajjalani fi rakbin bayna yadayhi sai manzon Allah ya aika ni wato ya gaggautar da ni yasa in wuce gaba shine ta din daga al'ajala gaggawa ce in yi gaba Fira kabin a cikin wasu mahaya bai ne dai a gaba gar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce wuce can Imran da kai da Aliyu da waye maza natlubul ma'a muna neman ruwa Aliyu annabi ya ce ku je ku nemo mana ruwa tunda yanda aka yi da zango babu ruwa da ko da ruwa kaga wancan sahabi ba zai sallah da taimama ba da haka yasa dole ta sai annabi ya ce je su nemo ruwa sai Imran ke cewa qad adishna adashan shadidan a dai wannan hali mun ji kishi kishi mai tsanani na hannu na nasiru kwatsam muna cikin tafiya shine hannu na nasiru kwatsam muna cikin tafiya ni da shi da wa nan. abokan tafiya shi da manzo da ya kasu an ce da Aliyu a cikinsu. cikin na hannu bin bimra'atin kawai sai ga ga wata mata sadilatin rijlaiha baina maza maza da taini ta saki kafa shine sadila sadalu ba an ce yan kabalu da yan sadalu ba Su a yan kabalu masu riƙe hannu Su a sadalu masu sakin hannu ko to sadilatan rijila ta saki kafafuwanta ta yi tsakanin salkuna guda biyu mazadatu shine salka wanda a feɗa akuya kun gane wani dai akwai da ba da suke sai su cire fatar akuya sai a jeme ta sai a ɗinke sai zama ana ana zuba ruwa a aje shi haka ana mai baki a daure haka to ta ci ko jarkun salkata guda biyu tana kan raƙuminta ɗaya salkar nan kamar mangala ayan san mangala ko yau ta mangala da su haka ta sa kafafuwanta tsakanin wannan salka guda biyu shi ne sai ce faƙulna laha sai muka ce da wannan mata ainal ma'u ina ruwa yake ƙala ta ce ai ha ai ha ina fatan fahimta malamai suka ce mara shine haihata haihata wannan wata luga ce ta haihata hata sai a ce haiha haiha ma'ana jan. ba hausa kenan sai ka ce kamar ka ce maka jan. la ma alakum ba ku ba ruwa ruwa kuke nema yanzu ta ce to haihata haihata ku da ruwa kam ba da yanzu ba ƙulna sai muka ce da ita kan bayyana ahaliki wa bayyana ma tsakanin danginki inda kika baro iyalanki family ɗinki garinku da inda kika samu wannan ruwan adadin tafiya na kwana nawa ne ko kilomita nawa ala sai ta ce masirati yaumin wa laila tafiya kwana ɗaya da wuni ɗaya 24 hours za a yi ana tafiya kafin a je inda ruwan yake to su kuma sun imrana yanzu ke son ruwa a kai manzon Allah ruwa ita kuma ta ce tsakaninta da inda ruwan yake tafiya a kwan ita ma sai ta kwana tana tafiya sannan ta samu ruwan kun fahimta to shine sai suka ce da ita a kulna sai mu kace da in taliki ila rasulillah baiwa Allah ba za mu je neman ruwa kwana ɗaya da rabi uni ba juya mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ta ce wa ma rasulullah menene ko manzon Allah wata magana ce haka ƙulna sai muka ce falam numallika min hashi an. imran ya ce ba mu ba ta dama komai cikin lamarinta ba ishara ga me kenan cewa kawai sun tusa ta ke e wuce kawai ban mu mata zaɓi cewa ko ta je ko kar ta je ba eh wani lokacin ai sai yankin soja soja ko ba haka ba yawa falam numallika min amri shi'an hatta talaqna biha har muka juya muka tafi da ita muka ta saƙeyata fastaqbalna biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mata fasalaha manzon Allah shi ma sai tambaye ta fa akhbaratu mithl alladhi akhbaratna sai ta bashi labari irin labarin da ta bamu wa akhbaratu bashi labari kuma cewa annaha mutima cewa ita mace ce mai ɗauke da mara shine mutima ai ta aitam ƙarƙashinta akwai marayu mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya ta ɗebo ruwa wato ta ɗauka ko kuma za a sace ta ne halin ko kidnapping za a yi mata ko mai ko ba haka ba shine ta fara gabatar da uzurori kenan lahasi biyanu aitam tana da yara ƙanana marayu fa amara birawiyatiha manzon Allah sai ba da umarni aka kama rawuyata shine jamala hakena raƙuminta an ce da shi rawuya ne saboda suka ɗebo ruwa a rijiya da raƙumi ina fatan fahimta a sa mai wanda suke can wajajen Nijar sun san ana wannan abin ko ana ɗiba ruwa da dabbobi to sai aka sa shi sunan asalin aikin da yake aka ce da shi raƙumi shi ma ana ce shi rawuya. kun gane fa unikhat sai aka kwantar da shi raƙumin nata shine al’inah shi ne tsuguna da dabba haka kamar raƙumi haka fa majja fil gafi azlawaini al ulyawai ulyawaini manzan Allah sai guntsa sai furza ne majja ya furza a cikin gazlawaini wato mabudin salkaɗin gazla azla ne mabuɗin ita salkaɗin alƙulyawai na sama ba na ƙasa ba ai akwai ƙafafuwa a sama ko ba haka ba ta sama to na saman sai manzo Allah ya guntsura sai buɗe ruwan sai firza a ciki to shine da aka yi haka summa ba'asa birawatiha sai manzo Allah ya ce a tada raƙumin nata fasharibna Imran ya ce muka sha ruwan wa nahnu arba'una rajulan mu kuma mun kai mutum arba'in idashun kuma arba'in ɗin ba wai kowa yana cike da kishi hatta rawina sai da muka ƙoshi mu arba'in ɗin nan wa mala'ana wa mala'ana kulla ma'ana muka cika dukkan wani tulu da ke tare da mu wa idawatin da wata salka wa gassalna sahibana wancan abokin tafiyar na mai janaba muka ba shi ruwa ya je yi wanka Gaira anna lam nasqi ba'iran sai dai ba wani raƙumi da muka ba ruwa ya sha amma mu dai sabon mun sha ruwa mun ƙoshi mun cika tuluna da jakunkuna abokin mu ya je wankan janaba shi ma an fahimta wahiya takadu haka ne ko wa gassalna saibana sai ce wahiya takadu tandariju ita wannan salka a lokacin kaman ta fashe saboda cikar ruwa shine tandariju kun fahimta ka annaha tandariju kaman ka annaha ta tashaqqaqu imtila'an kamar ta fashe saboda cika, ya'ani maza da tayin yana nufin wannan salkuna guda biyu na wani mata bayan an gama duk wannan ruwan na nan har ma ya fitin batsa kamar za ta fashe sun maƙala sannan sai manzo Allah ce to hatu ma kana indakum ku kawo abin da ke tare da ku na abinci faja'alna laha min kisarin wa tamrin sai muka sanya mata kisar jabi na kisra alkisratu shine balli na abu haka ballin cikui ballin gurasa balle balle sai a ce kisar a sa wa din fata muka haɗa mata balle ballen cikui cikui din da gurasoshin mu kenan wa tamrin muka zuba da bino wa sarra laha surratan sai kulle mata madaukin madaurin abinci surra shine yar jaka da ake sa asalin da rahim yan kuɗaɗe da ake sawa shi ake ce surra ma'ana sai ko dai ya cika mata wannan ko kuma surrata ya zama taukidi na sarra laha da aka gama ma'ana manzo Allah da aka gama wannan abin aka sha ruwa aka bukata sai sa aka sa dan yadi haka annabi ya ce to ku zuba mata abinci wannan ya ballo ya sa wannan ya ballo sa aka tara mata sai annabi ya sa aka daura bakin abin nan din ina fata kun fahimta shine wasarar laha suratan fa laha sai annabi ce da ita wannan mata idhabi fa atimi hadha iyalaki ki tafi ki je ki ce da iyalanki marayu din nan wa'lami anna lam narza min ma'iki amma fa ki sani fa ban mu tauye maki komai a ruwanki ba ki duba ki gani akwai koda kofi ɗaya da babu babu hasari ma ya fi cika yanzu ina fatan kun fahimta falamma atat ahalaha lokacin da wannan mata ta je wajen ƴan uwanta danginta to a al'ada irin wannan tafiya ba mutum shi kaɗai zai tafi ba zai tafi da mene abokan tafiya ta wuto su kuma sai suka riga ta zuwa gida kun fahimci abin ko an fara to wancan lafiya an sace ta ne yare-yare ya ne shikenan sai ga ta nan ta zo shine lamma atat ala lokacin da zo dangin ta kala ta ce laqallaqitu ashar al bashar a bukhari aka ce wance ina kika tsaya ne ta ce al'ajabu mamaki to me mamakin ta ce laƙallaƙi to asharal bashar na haɗu da mutumin da ya fi dukkan mutane iya tsafi au hula na biyun kama ama ko kuma ya zama annabin gaskiya ne kamar yadda yake faɗa kana min arihi min amri zaita wa zaita al'amarin shi ya kasance kaza da kaza sukan ce zaita wa zaita ko kuma kaita wa kaita a sa kaulasan a kai ko duka abin ma'ana shi ɗaya kana ba labari an yi kaza akan dunkula ce ko sai aka yi kaza aka yi kaza ko to irin wannan shi ne ma'ana wa kana min amri zaita wa zaita fahadallahu zalika sarma bitilka ra'a. ana nan ana nan sai Allah ya shirye da wannan asirma shine gidajen ƙauye haka yan gidajen da ba su da yawa kun fahimta to su asarm ɗin wannan ƙauyen sai zama Allah ya shirya su sakamakon wannan mata fa aslamat wa aslamu ta musulunta suka musulunta kamar yadda zo a cikin Bukhari shine lokacin da aka zo bayan an yi wannan abun da ita manzon Allah sai zama in ya tura na soja yaƙi sai ya gaya masu wannan gari a kauce ka a yaƙe shi kun bayyanta sai zama sabai sun zo yaƙi za su je sai su yaƙi nan ɓangaren su yaƙi nan su yaƙi nan amma su ba sa taɓa 'yan ƙauyen ba ruwansu da su shi ne ranar ta ce da su kai jama'a Wa kuna ganin wa'annan mu haka kurin suke kau da kai akan mu kun tuna abu ne fara kaza da kaza da kaza kaza wannan fa mutuncin da aka yi musu ne suke kiyaye mana shi to me zai sa ba za mu kara mu je musulunta sai suka mata da'a suka je duka suka musulunta sakamakon wannan alwafa bila da wani kyauta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mata jama'a na fatan fahimta wannan dogon hadisi gaba ɗin mahallin shahid na shine cewa Manzan Allah ya rama sallah amma ya bar wajen da aka abin ya faru Allah ya sa mu dace sannan za mu ƙaru da matsaloli da yawa a cikin wannan hadisi ɗin ina fatan fahimta wato akwai division of labor ko kuma idan ana matsala akwai aiki ijtima'i in akwai wani abu da muke bukata ya halasta mu sa wasu wakilan mu su je su mana kamar da annabi ya nada Imran da Aliyu da wasu cewa je samu ruwa kun fahimci abun ko to akwai irin wani rawa na je ka zo ko ɗebo mana kaza ko ilimi je ka koyo mana ilimi kaza wannan yana ga cin tsarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan wannan ƙarar ya ga mana ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwa ne gashi ina fatan fahimta ba abin da wato har ma ya fi cika da kai abin nan amma ka ai tambaya to me yasa tun farko mai an Allah bai haka ba a ce kawai ya furza din ka ko an kwana suke shiro ya zubo a dan a ga maka al bil asbab ina fatan fahimta kakkashin take ka ce ba za ka yi abin da ya kamata ba idan kana neman kuɗi ce nake za ka tashi ka je kasuwa ka je gona ka je aiki ina fatan fahimta sai ka kama sababin tukuna to annabi yana so koya mana zai iya ka kurin famfa ya zuba a hannun shi ko kuma a tona ruwa ya bullo to amma bari a koya mana rashin cin banza da tashi mu yi wani abu tukuna ina fatan fahimta da haka duk wanda ke son wani abu ko zama sai tashi aiki tukuna sai Allah ya sa mai albarka cikin lamarin nasa Wanda yana ga cin da za mu dauka a ciki shine tashi kai ina fata mun fahimta idan kai sai Allah ya taimaka maka shine Bahaushe ke jin wata aya ta ƙarya wai Allah ce tashin taimake ka ba wannan ayar to amma bil haqiqa haka al'amarin yake shine waƙin al'amarin rayuwa shine wanda ya tashi sai sai Allah ya taimake shi innal ladina jaharu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya tashi kwazo sai mu dora shi akan hanya ina fata mun fanci wannan abu don haka wannan zai kantar da mu wannan sannan wannan hadisi na kantar da mu menene fifita bukatun dan adam akan na dabbobi ta yadda sai da mutane suka sha suka koshi tukuna gaba daya sannan aka yi mene sannan aka duba aka ce ba ma ba dabbobin mu tukuna ina fatan fahimta sannan kuma ana fifita shan ruwa din akan me kenan eh akan wanka zai wani mutane na fama da kishi da yunwa ce eh mina mai jaraba fara in ya kare kuma fa shi ya mutu ku mutu ina fatan fahimta to sai a fara kallon al'ahammu falmuhimmu ina fata fahimci wannan abun sannan wannan yana karantar da mu mene kyakkyawar kula da wato abin alkhairi idan aka yi maka abin alkhairi abin da bashi ke cewa yabu kyauta ta kuici sannan in an maka abin alkhairi ga Shi shine manzon Allah da ta gaya mai akwai marayu to kaga wannan kai in ka san manzon Allah zul tausayi zai kama shi manzon Allah mutum ne mai rahama kamar da Allah faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda rama aka aiko ka to maza alamin to aka ce akwai marayu ina fatan fahimta sannan ko ba wannan ɗabi'ar manzon Allah zai so a kyautata mata duk da ba aka ɗiba ba amma ta zama mana sardi wani abu to idan wani ya mana sardi wasu abuwa, to kada mu manta da abin da ya mana na alkhairi ina fatan fahimta eh sai mu dan ɗiba mu bashi mu dan mai wani abu harkar mun ga kula da wannan saboda haka yana karfafa gobe wani ma ya ci gaba da ake alkhairi din amma ban tambaye ku tsakanin da Allah za ku dan sandan zai dage wajen kama barayi da tora masa asiri a Najeriya eh me yasa ba zai yi ba ga abin da ya faru da Abba Kyari ko ya je ya takura wa barayi da masata sata gwal da waye da kamo shi ya kamo uban uban ya gagaru kowa haka ne ko Maltibiloniya dan 419 ɗan kidnapping ya je kamo shi ya gagara ya sai da kamo shi ka hukuma ashe su tura ba haka suke so ba ina fatan fahimta horo yake kowa ne wannan mai bahar masgo din nan ya shirya tarnaki dama da su tura sun hada baki ya za a yi ya matsa a juyar da baharin ai kaza kaza saboda kan kumanta mutane ba su sani ba yanzu Allah kiyaye abin da Buhari ke faɗa cewa wata ran sai a rubuta sunan shi da gwal shine mutane ba san me yake yi ba mewa sai baya nan tukuna abin za a bayyana su turawan ba san abin da yake yake ba da haka an gama shirya za a bin shi kuma wanda je dan koshi yana gudu yana bin shi yana gudu yana bin sa hmm? duk inda wata banna ta gagara idan kare ya shiga sai Allah ya taimake shi akan wani abu ina fatan fahimta an ce yana da tsafi ni ban ga tsafin ko me yake dai Uhudiyar ya ko da tsafin ne ya sadaukar da kanshi wajen mene magance ɗan iska da magance matsalolin Najeriya amma ya kugubin da ake wulakanta shi a Najeriya haka ne ko ba haka ba matar shi ta tuma ta a kotu ko amma mun adan ta ce ita a kawo shi ma ya dan lallashe ta ya dan jinya ina ina ba ta fanci wannan abun an kamo shi an ce wai ana tuma shi da NDLA wai safara kwara to kai yan kwaya da ma safara kwaya shi kadai ne shi tashi kwara nawa ce ma a Najeriya me yasa ba a kamo ogogin da ke safara kwayar ba an san su koken ko kwayoyi ko ba san masu safarar su bane me yasa ba a kamo su ba musu wannan wulakancin ga wanda suka karkarye tattalin arzikin ƙasa ana kallo lauyi na zuwa na kare su su turawan sun san da wannan matsalar su ake kaiwa kuɗin ina fatan fahimta su ba je masu kare tattalin arzikin ƙasa ina masu so makamai su ba da a yaƙin siyasa a bangan siyasa ko waje a kakashe mutane ina inda matsalolin duk me yasa ba a yi wannan ba me yasa Amerika bace tana neman turji ba ina fatan fahimta me kashe mutane kuma an manta me yasa America bace a kawo mata wannan ba wannan wannan mutumin da yake da suna eh, eh, Mandikanu me yasa America bata kamo shi ba wanda ya ja asarar rayuka ka kumanta har da hoto aka sa awaki da shanu saniya wuta na ci tana zullo za ta faɗo ta faɗo ta mutu duk sakamakon ta'addancin shi me yasa ba bata neme shi ba kun fahimta amma me yasa wani aka ta sa mashi saboda shine na ga mu kwanaki duk wani aikin banza yana da masu daure mai gindi a duniya ana yaba mashi ana kan ba mashi duk wanda zai abin kirki ya taimaki al'ummarsa sai an wulakanta shi a duniya yanzu kula da kyau haka abin yake faruwa eh in ba haka ba me gaddafi yau turawa kashe shi me yi wa nato gaddafi me yi wa nato kawai ba shikenan wani zuwa yanzu ga wasu samari ne cewa eh shikenan bai canza eh, wai bai canza masa fenti shekara ba wai ya saci kuɗi ina kuɗin shikenan aka zo aka ba yara makamai aka buɗe rumbuna aka turo da kaza kaza ita wannan tsinanniyar NATO ɗin ta turawa suka zo aka kashe Gaddafi aka wulakanta shi ba ma wannan ba zuri'a shi sai da aka kakashi aka wulakanta ina fata an wannan abin saboda mene ya ce bari gina kasarsa ya tsara mutuncinsa a zamanin a zamanin shi babu club a gidan abin nan ba kai saka ga club club da ake zuwa a party ba shi balantana wajen sai da giya duk babu a Libya duk wannan iskancin ba a sa yi su ba kuma tattalin arziki na mai karfi karfin soja na karuwa da ƙwarin haɗa kan mutanen Afirka shi ma an kashe abin da ya faru da Saddam Hussein kenan abin da ya faru da suwaye da suwaye kenan to duk wanda ya tsaya ce zai wani abin kirki a duniya yanzu to sai a ce sai an ƙura an ga bayansa don da ya ɓanna kuma sai a ce a goyi bayansa yanzu mandi kanu karan kwana biyu za a ba da belinsa ga zazzaki shi ma an ba da belinsa za a ba da na mandi wancan sororo ne kwana shi ma za a sake shi kuma za a ba shi goyon baya a ba shi bodyguard ko kai ka shirya wata tsiya yanzu sai ga an taimake ka akan ta ina fatan fahimta wacce rayuwa ce to amma a ka'ida ta addinin musulunci shi sa ba sa san ana bayanin shari'a musulunci shi musulunci yana ga manzon Allah ya kai ke mutumin kirki za a kambama shi a fito da shi a daraja shi a nuna wa duniya shi mutumin kirki mutum banza kuma za a tozarta shi za a wulakanta shi ina fata an fahimci wannan abu wannan shi ana shari'a musulunci idan kai abin kirki wannan mata ba musulma ba ce amma manzan Allah da Allah ka ce saƙura da isin nan to ina ne wannan wuta take wannan rawas ina fatan fahimta a tsarin musulunci in kai kirki za a yi ba maka amma wannan mata ba musulma ba ce amma annabi ya kalli daraja abin da ta yi ta zama sos ɗin samun solution na wani problem namu manzan Allah sai mata alheri in ya gara ma sai ce to ai mun bata gurasa mun ta cikui mun bata kaza mun biya ta amma annabi sai kare mata da safe ka kare mata wannan abun mutanen ƙauyen sai suka ci albarkacinta ba a kai masu ramaki to a musulunci haka ake haka sai na umar mun karanta bukhari ya ce duk wanda yana mana abin kirki za mu amince mashi mu kamba mashi mu fifita duk wanda ya tsaya za mu yi tsaya haka tsarin musulunci yake amma irin mulkin demokuraɗiyya mutum ya kashe yarinya ya fito ya ce ya kashe ta ba wanda ya mai abin da komai da komai ga yadda ya kashe bayan kwana biya ce wai shi mara hankali ne an ce shi mara hankali wai shi bai san yayi wai ba shi bai san yayi ba kawai yanzu kenan jini yarinya tafi a banza goma wani sai sake kashewa sai a ce shi ma mahaukaci ne to sai a buga wani asibiti aka taba kai shi na hauka ina fata kun fahimci wannan abun so daga cikin darasin da mu ƙarashi a cikin wannan hadisi na'am mm. na'am aina ago can hanya abin nan eh na gane wajen na'am na'am eh na'am eh na'am na'am ɓarayin imana na'am to kuma kun to ni ban ce ban wanke shi ga ma'amalar abin nan kwaya ko safara ko abin nan kwata-kwata ban shi muke magana ba Allah samu ta sun fahimta amma me zai sa sai shi za a yi wannan matsalar me yasa sai shi na sauran ogogin da suke yi ina kuma alkhairin da ya gabato ita kasar shi an manta kun fahimta shi abin da ya nabajinta an manta da shi kenan sai ya zama cin mutunci ne a rayuwar shi ina fata kun fahimci wannan abin so matsalar muke shi ne muna so mutane su zo su kalli shari'ar musulunci su gane cewa ta sha bamban da wannan tsinanin shari'ar bature din ta sha bamban gaba daya addinin musulunci adalci ne gaba su alkhairi ne ita kuma wannan shari'a ta bature iskanci ce da yaudara kawai gata nan iskanci ne da yaudara kawai gaba ɗaya ina fatan fahimta ba yadda za a yi a ce mutum abin kirki a wulakanta shi a ce gobe ne sake wani lamari din Allah da kyauta to wannan kaɗan daga cikin abin da mu ƙarin shi a cikin wannan hadisi kenan abu na halarci sannan kuma muna sha faɗa irin wannan abubuwa ɗin ku ne ango ko ne ya taimake ku ya abin kirki da tawon mutanen kirki ku girmama su a cikin anguwa ina fata an fahimta a daina wulakanta mutanen kirki a cikin anguwanni da ake zaune da su a ƙungiyar ku ce wasu wahala su ne founder na kungiyar su suke abin nan kada karan ka zo ka iya turanci ko ka a wulakanta wancan a ce duk ba su iya ba shikenan da Allah tsofaffin hannu ne kawai all cargos ne a watsi da su kawai shikenan wanda ba abu ne alheri ba wani sai ce oh wani ma fa da yake yake su ne fuska founder na kungiya kaza kaza kaza yanzu an gama cin gajiyar shi an watsi da shi to ni ma haka za a yi mun in ya zo me zai yi zai gyara kanshi ne kawai Kular da wannan abun zai gyara mene zai gyara kanshi ne kawai ba zai kula da amanar ku ba Allah samu dace to wannan kenan sannan hadisin nan hawaye yana karantar da mu cewa cewa lallai ilallan cewa annafi dalilan ala annahu la yajibu talabul ma'i za galaba ala dhanni adamuhu baya zama wajibi ka nemo ruwa idan alwala lokacin ta ya tashi ko wankan janaba idan har zato ya jiya cewa ba za a samu ruwan ba misali kuna tafiya kun ci tafiya ba ruwa ba ruwa sai kuka samu yakin cewa kawai yanzu ruwan nan zai wahala a same shi to ga ibada ta zo ya za a yi za a ce sai an ci da nemo ruwan kenan kuna fahimta abin da ke magana malam professor abin da yake cewa shine baya zama wajibi ku ji abin da malam yake cewa anna fihi dalilan ala annahu la yajibu talabul ma'i idza galaba ala dhanni adamuhu bai zama wajibi a ce a je a nemo ruwa idan ya zama a rinjayar zato cewa ba za a samu ruwan kusa ba kenan da lokacin ibada yayi sai mutum ya taimama ibadarsa ina fatan fahimta sai ce au qada bi zalika ko kuma aka sami kadai cewa san ba ma za a samu ruwan ba fa innahu sallallahu alaihi wasallama amara rajula bitawammum saboda anan manzo Allah umarci wannan mutumin da yi taimama wallam ya amurhu bi dalabil ma'i bai umarce shi da je nemo ruwa ba saboda ba shi kusa wala bi su'ali rufaqati sannan bai tambayi sauran abokin tafiya ba cewa ko akwai mai ruwa saboda diya san babu ruwa din sai ya umarce shi da ya taimama ayi sallah kun bace wani abun ko to in kun gano wannan karatun yana da alaka da wata tambaya da aka yi mana ko da ke ba anan ne aka yi mun tambayar ba shine a makarantunmu kamar science academy da muke ta anan makarantar mu da sauran wurare wai sai ka zo ka samu kari kamar a zare sai a ce maka wai yara wasu yin taimama kawai gari kamar zare wai an yi taimama lokacin sallah wai an yi taimama an yi sallah ina fatan fahimta alhalin lam yaglib ala zannina adamul ma' domin in mun nemi ruwa za mu same shi ko bakin Tita ka zo masu ruwa za ce ta kuce za a samu ruwa a je a yi wanka ballantana muna da rijiyoyi ma namu wanda za a je a safara a kawo ruwan kuma lokacin sallah bai fita ba babu dalilin da sa yaran mutane sun ga taimaka su sallah san ba ta yi ba in aka yi sallah aka samsam san ba ta yi ba domin akwai ruwa ba a neme shi ne kuma ba wani sa za a je da shi ba wannan faɗaɗa fagen da shari'a ta buɗa ne a kai shi wani haka haka ne sai mun faɗakar da irin wanda suke kenan wai ana fara sanyi kawai sai katon saurayi wai aina ya taimama ne wai wai shi ba zai ruwa alwala da ruwa ba wai ya yi taimama ne sallah dona ga cikin saka ganganci da addini da jahiltar addini din da kuma ganganci da shi din ina fatan fahimta ruwa in dai kana sa ran samun sa lokaci ba zai fita ba ko mafi kin sun ga mana haka ko idan har ana sare lokaci ba zai fita ba to har yanzu abin da kinka shine kai alura da kai abin nan amma sai yarin ja azzatan ka cewa ba za a samu ba to sai kai taimaka kai sallah ɗinka amma in ana sa ran samu wannan ruwa din to za a na tsakanin da Allah ina nan wajen ina dirjiyon da ke wajen nan har za a ce yara su taimaka kawai su yi sallah ga fiye wata nan gashi nan da kuɗi za ka yi abin nan gashi nan wannan sakaci ne gaskiya na'am wa alaikum salam kuma ina eh na'am na'am na'am mm na'am na'am idan har in ka fanci katin har in sun kai mafaqud ana ganin galibin zanni ba za a iya samu ruwan ba har lokaci fita na sallah din sai su taimaka ma din ka fahimta amma muna magana kamar irin nan wajen cikin gari ne haka da ake wannan abin ba zai a ce bukatar ruwa ka rasa ba ina fatan fahimta idan abin da ya zama mafi jayin zato ba za a samu ruwa ba to shikenan sai ya su ma din insha Allah Allah sa samu dace na'am ban ji ba na'am eh ya taimama mm. na'am na'am abinda malaka suka ce shine wannan wannan taiwa ta ɓaci sai ya koma sai je alwala sai zo sallah domin yanzu ya zama mai ruwa domin abin za mu za kanta ma yanzu abin da ke ma'anar wannan shine fa iza wajada al-ma'a falyattaqillaha wa liyusahu basharatahu idan ka samu rato shine ba magana kuma sallah taimama yawwa to Allah ya samu dace wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa idan ka zama shugaban mutane za ka yi hakuri su ko mutane suna da masu kawo maka shakawa dan da suka sha kishi da wahala ina suka tafi dukkan suka je manzo Allah manzo Allah cewa akwai matsalar ruwa akwai yunwa ga gajiya to wannan ya halarsa talakawa su kai koken su ga shugabanni ga matsalolin da ke faruwa da su to matsalar yanzu shugaban da wahala ka gan sai za a yi sai ka rubuta a Facebook a tura a rubuta a media a je a tara press ko abin nan a je dai a san inda sakon zai yi zuwa gare su musamman mu a Hausawa mu samu wannan abun ba muna da matsaloli a society din locality din mu amma ba mu san da mu kai kukan ma a ji ba tunda kai ba kai zuwa gwamna ka gaya mai ba ba za ka ganin ciyaman ba amma kana rubuta a Facebook to muna da matsala kaza waje kaza kaza kaza kaza in Allah da sai wannan magana ta kai gare shi musamman ka iya tsara magana ina fatan fance wani abu da haka ya halasta mu kai kokenmu ba mu da transformer ko satin muku ba mu da wuta ko kuma kaza ya halasta mu kai kuka wannan ba ɗaukan shi mai cin mutuncin shugabanni sai dai in an amfani da kalmomin banza a ciki kuma wannan wani abu ne daban ya halasta sannan kuka kuma a matsayin ka na shugaba wajibi ne ka saurari mene koken mutane akan abubuwan da ke faruwa da su Allah sa mu dace to za mu ci gaba saboda kanmu abin nan insha Allah ta'ala wa'annan su ne fa'idoji da na zaɓo mana daga cikin fa'idojin wannan hadisi mu koma cikin matani da malam yake cewa qala haddathana ishaq bin ibrahim al قال أخبر النظر ابن شميل قال حدثنا أوف ابن أبي جميل العربي عن أبي رجان العطاردي عن عمران بن حسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقانا بتلك الوقعة التي لا وقعت عند المسافر أحلى منها ولما أيقظنا فما أيقظنا إلا حر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم ابن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا واقتص الحديث مالك حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مال إسحاق إبراهيم الحنظلي يا بام حديثي قال أخبر نضر ابن شميل نضر ابن شميل يا بام حديثي قال حدثنا أوف بن أبي جميلة أوف دم بابن جميلة يا بام حديثي العربي سورة أكبر شيء كنا عن أبي رجاء الأطاردي daga Abu Raja al-Qariji an Imran bin Hussein daga Imran dan Hussein qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi fi safarin wata fiya fasaraina lailatan sai muka yi tafiya tsawon dare da shine fasaraina hatta idan kare min akhiril laili qabila subh har sai da ya zama ƙarshen dare ya zo gab da sallar asuba waƙana tilka waƙa sai muka faɗi muka yi bacci wannan baccin da allati la waqata indal musafir ahla minha babu wani bacci da yafi zaki a wajen matafi irin wannan can ƙarshen dare falamma aiqadha fama aiqadana illa haru shamsi haka muka yi ta bacci ba abin da ya da mu sai zafin rana wasaqal haditha bi nahwi hadisi sal ibn zaririn sai kawo irin ya kawo hadisin da irin wancan hadisi da gabata na Salm ibn Zarir wa zada wa A nan shi Auf ɗan Abi Jamila kenan sai ya a kan ruwayar Salm ibn Zarir wa lokacin kuma ya rage sai ce wa Waƙala fil hadisi A shi hadisin sai yake cewa falon sai kaza Umar bin Khattab lokacin da Umar ɗan Khattab ya farka war'a ma asaban nasa ya ga irin abin da ya samu mutane na bacci wa kana ajwafa jalidan Umar ya kasance mai babban murya ne sannan ko mutum ne mai ƙarfi an fahimta ajwaf haka malamai suka fassara shi ma'ana rafi'us sauti jalidan kuma suka ce salbun ma'ana mutum mai tsauri sannan ko mutum mai buɗaɗɗen murya Fa fakabbara saboda haka sai amfani da wannan dama sai barka kabbara warafa sauta bi takabiri ya daga sautinsa da kabbara hatta sai kaza rasulullahi sallallahu har manzan Allah sallallahu alaihi farka sauti saboda tsarin sautinsa a sautinsa bi takabiri na Kabara. falamma sai kaza rasulullahi sallallahu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi farka shakau ilaihi a asabahu sai suka kame ƙara abinda ya same su na bacci da kuma kishi faƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da su la babu matsala shine la gair ma'ana la darar alaikum ba wata matsala irtahilu ku bar wannan wajen waqtassal hadisa shi dai auf ibn abi jamila sai kwararo hadisin har zuwa ƙarshen shi jama'a na fata fanci wani wannan abun wannan hadisi mun riga mun karanta shi insha Allah ta'ala da fa'inta da bayanansa مالك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمار بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في سفر فأرس بليل اضجع على يمينه وإذا أرس قبيل الصبح نصب إلى نصب زراعه ووضع رأسه على كفه مال مسلم يتي حدثنا إسحاق بن إبراهيم مال إسحاق بن إبراهيم أبا محديثي قال أخبرنا سليمان بن حرب يتي سليمان بن حرب أبا محديثي qala haddathana hammad bin salama ya ce Hamad dan salama ya ba mu hadisi Anu humaydin daga Humaidu an bakar ibn abdullah daga bakar ɗan abdullah an abdullahi ibn rabah daga Abdullahi ɗan rabah an abi Katada daga abu qatada kale ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance Idan ka na fi safari idan kasance a halin tafiya fa rasa bilelin sai ya da zango cikin dare a ala yaminihi sai kwanta ka shibir a ɓangarensa na dama ina fatan fahimta wa idza arrasa qabila subi amma in ya da zango gab da asuba nasaba zira'ahu sai miƙar da zira'insa wa wada'a ra'asahu ala kaffihi sai ɗora kansa akan tafin hannunsa haka kenan ina fatan fahimta kun fahimta sai miƙar da zira'insa haka kun fahimta hannun sai ya kwanta akan tafin hannunsa me yasa saboda kada bacci mene irin jaye shi na'am ba gane ba kai ne ba gane ba ko nasaba zira'i sai kafi abin nan ɗinsa sai ya kwanta a mene akan tafinsa na hannunsa a ɗayan biyu fusufa ta biyu kenan ko dai ya kwanta akan haka yana yin haka lazima kun fahimta ko kuma mene ya kwanta akan tafansa kenan ba bacci ka shibar ba kenan kun fahimta eh ka shingida kenan haka yau sai ka shingida akan mene tafin hannunsa ma'anar shi shine kada bacci ya kwashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kun ga duk da haka a wannan hadisin makanta gaba daya sai da baccin ya kwashe shi dina ba ke cewa bacci barawo ne wannan ke nuna mana kenan abun da mutane ke yi nan daidai ne in za kwanta bacci sai ka sa alam kai kaza kaza saboda ka samu ka tashi Allah samu dace to ko idan alam ya buga kuma kai ci gaba da bacci kai laifi dan wani ga alam din zai buga sai bi hannu kawai sai ya dafe shi kawai shikenan ya ci gaba da baccin sa kun fahimta to wannan za a dauke shi ma duk a cikin baccin ne wannan aiki din Allah shi kiyaye imam musa yace qala haddathana haddab bin khalid qala haddathana hammam qala haddathana qatada an anas bin malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك قال قتادة وأقم وأقم الصلاة لذكري مالن حدثنا حداب مالن حداب دان خالد يا بام حديثي يتي حدثنا حمام malam hammam dan yahya ya ba mu hadisi qala haddathana qatada yace qatada ya ba mu hadisi an anas bin malik daga anas dan malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah ka kuma ta mana qada'i salatul fa'ita duk wanda ya manta da sallah kenan daga cikin abin da ke kawo sallah ta kubuta akwai mantuwa kuma mai yiwuwa cikin kuma wannan mantuwar ba laifi ba ce fa dan da yawa abin yakan faru da kai ɗin saboda shigul ko wani abubuwa ko kuma ka samu kai sallar jami'i ba in ka saba sallar jami'i sai ka ce barka ɗan wasu abubuwa misali wani sai ka manta da ita gaba ɗaya kun gane duk wanda ya saba sallah a cikin jami'i idan bai yi ta ba to wallahi da wuya ya manta da ita saboda sabon da ya haka to in mantuwa ce shari'a ta ɗauke laifin haka kun fahimta to man ne sai salatan duk wanda mace salla fali yusalliha idza zakaraha ya sallace ta fali yusalliha idza zakaraha idan ya tuna ta ya sallace ta wala kafarta laha illa zalika ba wata kafara da ke kan wannan abin sai dai ya salla a wannan lokaci din kun gane idan ka manta da sallah shin akwai ta kafara dadi akan laifin manto da kai aka ci babu kai sallah shine kafara in ma laifin to yin sallah a lokacin da ka tuna din to shi ne ka fara wannan sallah ɗin? Ƙala ƙatada. A ibn da ama sai ce wa ƙimi salatal zikiri ai Allah maɗaukakin sarki ma ya ce dama a tsaye da sallah saboda tunawa da shi Allah maɗaukakin sarki Allah sa mu dace imam muslim ya ce na'am yawwa na'am eh a lokacin za ka yi ba lokacin da ka tuna kenan ba lokacin zaka kenan ko kana bacci ka tuna ka tayi sai ka tayi a lokacin zaka yi ta an fahimta ai malam ke cewa qala haddathana yahya sai ka da mene mm mm mm to malaman suka rubuta da wajen tartib suka ce zaka kashe wannan din sai kai wannan magarba din tukuna wannan shine zance mafi karfi insha Allah ta'ala Sheikh Abu Malik ya bayyana wannan bayanin Allah da cikin littafin sa sai fiqh sunna shi ma malam professor Ali Adam ya goyi bayan wannan ra'ayi din sai ka tartibi sai ka aje wannan magarba din sai ka tada magarba la'asar din da baka yi ba sannan sai kai magarba in kun tuna da lokacin magarba ya zo ko dake ba a riga an fara ba amma da Umar ya zo ce ga lokacin sallah sai da aka yi la'asar sannan aka yi magarba aka yi sha ina fatan fahimta da wannan professor ce to tartibul fawaid kaman dole ne shi ma ina fatan fahimta sai ka gama wadda ake kamanta da ita sannan amma inda misali ka gama magarba tsaf sai ka tuna waccan to a malike na ka ce za ka canza ka yi wanta tibi din amma magana gaskiya inda ka riga ka gama duk tana cikin mantuwa ne wannan ba zai shafi wacce magarba da kai ba Allah samu dace to lokaci dai yana mana ga kuma na'ura tana ta gardama wai na so mu sauke littafin ne yau da yau mu kammala shi sai zama an rufe karatun sai kuma bayan sallah ko kuma hadisi bai wuce kwara hudu ya rage ba ko uku za a iya karasawa ko to Allah samu dace imam sai ce qala haddathana yahya bin yahya wa sa'id bin mansur wa qutaybah bin sa'id jami'an an abi awana an qatada an anas an nabi sallallahu alaihi wa lam yadhkur la kafarata laha illa zalika malai ke cewa haddasana yahya bin yahya malan yahya dan yahya ba mu hadisi wa bin mansur sa'id dan mansur wa qutaybah bin sa'id malan sa'id jami'an su duka an abi awana daga abu awana an qatada daga qatada an Anas daga Anas dan Malik anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amma annashira ce wa lam yadhkur Allah kafarata laha illa zalika shi anan bai ce babu sallah ba ta kafara sai dai haka ba ina ya tsaya man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha malam ce qala haddathana muhammad bin musanna qala haddathana abdul a'la qala haddathana sa'id an qatada an anas bin malik qala qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha ha dhakaraha malam ce haddathana muhammad ibn musanna malam muhammad dan ya ba mu hadisi قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى يا بام حديثي قال حدثنا سعيد يتي مالا سعيد يا بام حديثي أن قتادة قتادة أن أنس بن مالك أن مالك الله قارا مسر دا قال يتي قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم annabin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man nasiya salatan auna ma'anha duk wanda ya manta wata sallah ko ya bacci bai yi ta ba fa kaffaratu wato maganin wannan matsar mantuwa da ya ko bacci an yi salliya ha idza zakaraha ya sallace ta duk sanda ya tuna ta مالن جوا حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري مالك حدثنا نصر ابن نصر ابن علي الجهضمي nasar dan ali dan aljadim ya ba mu hadisi qala haddathana abi ce babana ba mu hadisi qala haddathana al-musanna ce musanna ba mu hadisi an da qatada qatada an anas bin malik radiyallahu anhu anas dan malik Allah kara masa yadda qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah tsira da mutum Allah sabbata a gare shi ya ce idza raqada ahadukum anisala idan mutum ɗayan ku yi bacci bai yi sallah ba aw gafala anha ko ya manta sallar gaba daya fal yusalliha idza zakaraha to ya sallace ta idan ya tuna fa inna Allah yaqul don Allah yana cewa wa aqimis salata zikiri ka tsaya da sallah lokacin da ka tuna da ni wannan shine ƙarshen hadisin wannan babi kuma shine ƙarshen hadisin da malai kawo a cikin wannan mujalladi nashi na goma sha hudu na sharhin da muke bi mai suna albaharul muhib as-sajjaj ina fatan fahimta shi kaman da malai saba da shar ƙara ya ƙara littafin nasa ya ce in uridu illa islam mastata'tu to mu haka din ba abin da nake nufi ba abin malai yake faɗa ba abin da ke nufi da wannan bayanai sai gyara gwargwadon iko wa ma tawfiqi illa billah babu abin babu dacewa in ba wajen Allah ba alai tawakkaltu ilai unib gare shi da dogara kuma gare shi nake mai da lamara to mu haka wato kokarin gyara muke zamu iya daidai zamu iya kuskure kuma muna fatan Allah ya bamu lada akan daidai nuna mana daidai ya ƙara tabbatar da mu akan daidai ya kuma nuna mana kuskuren mu da laifuka mai bamu ikon gyarawa amma gyara muke nema dacewa tana hannun Allah ne qala al-jami' al-faqir ila maulahu al ganil qadir malam professor Muhammad Ali Adam yake cewa wanda ya rubuta wannan littafi mai bukata zuwa ga ubangijin sa wanda ke mawadaci mai iko Muhammad ibn Sheikh Allama Ali ibn Adam ibn Musa al khuwaydi bil ilmi bi Makkah al-Mukarrama wato shi wannan malami suna Muhammad dan babban malamin nan Aliyu dan Adam dan Musa wannan mai hidimar ilimi a garin Makka yake cewa in taitu min kitabati juz'ir rabi ashara na gama rubutan wannan mujalladi na goma sha hudu min shari sahih imam muslim al musamma bil bahr al muhit al sajjad wanda na sa mai suna al bahr muhit al sajjad sharhi sahih imam muslim ibn hajjaj wa dhalika ba'da salati ba'da subh yawm al jum'ah al mubarak Ya ce ya gama ne bayan sallar asuba ranar juma'a a wace ya rattar ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai ko yau shekara nawa kenan da ashirin da bakwai ka ɗaura uku goma sha uku ga biyu goma sha biyar kenan ko shekara goma sha biyar kenan da rubutawa ɗin almuwafi yadda ce ya daidai da Afrilu shekara 26 uh, shekara ta 2006 kidan shekara 15 din kenan ko As'alu Allah al-Ali al-Azim rabb al-arsh al-Azim an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sawal lil bi jannatin na'im li wa li kulli man bi kalmin salim malai kwarar wani addu'a yana roƙon Allah mai girma ubangijin al mai girma cewa Allah ya sa wannan aiki an yi shi dan shi kadai ne dan Allah kadai aka yi sannan muna fatan Allah ya sa ya zama hanyar bauta da aljanna firdausi ya ce malam ina wannan addu'a ga kaina in ji profesa kenan da kuma dukkan mutumin da an shi wannan littafi na da kyakkyawar zuciya inna bi ibadi ra'ufur rahim wato kuma Allah game da bayansa mai rangwame ne mai jin kai wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sai cike da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ce alhamdulillahi Ladi a Hadana hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah muna godiya da Allah da ya dora mu kan wannan hanya ta neman ilimi da hidimar ilimi yau na mana daidai ba mu kasance masu shirawa ba da Allah ya mana ba ba karfiwa dubara sai yace subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin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 da wannan za a ji sanarwa an Allah yadda amma na wannan musulun fa kun fahimta amma za a yi bukhari rana asabar insha Allah ta'ala ba fa duka karatun makarantar ba na shi wannan karatun muslimin ake magana kawai za a yi bukhari za a yi riyadu salih da ake karatun mata ma ran juma'a shi ma za a yi dariqu salih da sauran duk karatuka da ake za a ci gaba da yin insha Allah amma dai shi wannan ne musulun gobe kaga ba za a yi ba kenan kowa ya huta ko Allah samu dace muna addu'a ga Allah madaukakin sarki albarkace mu duniya da kiyama ya yafa gangancin mu da kuskuren mu laifin da muka yi na boye da na fili Allah ya yafe mana Allah ya sa jannan firuz mu kuma a gare mu mu maza da mata da kakanninmu da malaman da malaman mu Allah ka cikin su rahama gafarta masu ka sa aljanna firuz mu kuma ya Allah muna addu'a gare ka ya Allah gafarta dukkan musulmi tun daga zabanin annabi Adam har zuwa na ƙarshe Allah gafarta musulmi gaba daya Allah dukkan bukatun mu ka san su wanda muke roƙonka da wanda wasu ke roƙo da masu yawa asashin addu'a ya Allah dukkan da muke da wanda ba sa da zuma Allah ka haɗa mu gaba ɗaya ka biya mana bukatun mu kakaf domin kai shi ne mai iko ne akan komai kuma kai mana ƙaurin cewa mu roƙe ka za ka biya mana Allah ka biya mana bukatun Allah ka sa mu gama lafiya wannan rai Allah ka sa mu kare lafiya Allah ka sa mu farin ciki yadda za mu haɗa kai Allah kar ka sa mu kin wanda su dana sai ran suka haɗa kai ya Allah Allah ka sa aljanna firdausi makoma a gare mu zir'an mu Allah kai masa albarka fitintunu da ke wannan ƙasa Allah kai mana maganin su Allah ka zaurma da wannan ƙasa lafiya waɗanda suke ƙoƙarin kunna wuta da fitina Allah ka fi musanin su kuma kai ne da kai da su Allah kai mana maganin su اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا رحمنا subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu